suna da kwatankwacin awa ɗaya da na biyu je na'am da suna Allah bai rama mai jin kai kitabu salatil khawfi littafin da zai magana kan sallar tsoro babin da zai magana kan sallar tsoro حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان to ruwaya ta ɗauko da isnadi can aka je zuwa ga salihu bin khawwat shi kuma ya jiyo daga wani sahabin da ya sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawma zatir riqa a ranan yakin zatir riqa ana cewa an ce mai yakin zatir riqa ne saboda kafan sahabbai ya rika tsatsakewa a rana saboda tsabakin tafiya a sahara kafa su ya rika farfashewa sai da suka rika ɗaukan kyalle mutum sai ya kari kai shi da riƙa ɗan sun gane ko rakka ya riƙo ya keta riga yana ketawa tu riƙa ma'abocin yagawa kun gane ko haka ana ya riƙo tsawon kun bayyanta da kyau sai mutum ya yi tufan shi su ya ɗaura kafan shi kun gane ko yasa ake ce mata gazo to zatin riƙa yakin da sai da aka rika yaka tufafi ana ɗaure kafafuwa saboda tafiya to ɗaya daga cikin wanda aka yi wannan gumurzu da shi shine ya bada labari me yace yawwa ya bada labari game da wanda yayi yi sallar tsoruta da annabi a gazo ta za ta zaka ya ce anna ta'ifatan wasu rundana saffat ma'aku sun yi sahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗansu kuma sai suka je suka yi sahu suna kallon abokan gaba to waɗanda suke tare da annabi sai manzo Allah ya musu raka a ɗaya shi manzo Allah ya tsaya a tsaye yana tsaye suka cikawa kawunan su a daidai to sun gama sallar sai suka tafi sai suka je suka canji waɗancan waɗancan da da suke tsere abokan gaba sai suka zo wajen ma'aikin Allah su sallah su kuma suka yi sahu a madadinsu sun kalli abokan gaba fasalla billati kura ka to haka ne waja me to ina ɗaya rundunar nan tana zo mai gadin kafirai wadda suka za suna dako kun gane ko to ita kuma sai ta zo to sai manza Allah ya musu sallah raka'a ɗaya wacce ta rage tashi dama shi raka'a ta ta rage daya a nan wurin kun ga an riga liman yin sallama yanzu nan barkwanta ko ba ta riga yin sallama ba yawa sun koma to mu je to annabi sai ya masa sallah raka ya kara karka ɗayan shi sai ya ya zauna yayin ta yayi zauna abin shi su suka miƙe suka ci koma kawunan su sannan da suka zo suka cin mashi yana zaune yana jiran su yana jin sun zauna sai ya fara tayya da ya gama tayya su ma sun gama tayya sai ya sallama kun gane ko mu je da Allah kun gane wannan nau'in farko ko to akwai lokacin da za a yi wannan yayin gugu akwai irin sallan da irin wannan sallah ake yi to wani juyin juya halin ko mu zai yi wannan ba bari mu ji akwai wata بن أن سهل بن أبي حكمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة To ya ba shi labari cewa lalle sallar tsoro a samu liman ya miƙe da wasu runduna na sahabbai. Cikin sahabbansa cikin rundunan mutane. a samu wasu kuma su tsaya can wajen abokan gaba kan duka a zo ana sallah su faɗo muku sai liman ya raka'a ɗaya ya rake ruku ya sujuda da rundunar da suke tare da shi sai ya miƙe in ya tsaya a tsaye sai ya tabbata a tsayan to yana tsaye ɗin har sai su cika markansa raka'a da ta rage masu sai su sallama su juya shi dai liman yana na tsaye sai su koma su je su yi gadin abokan gaban su tsaya suna fuskanta abokan gaba to sai su sauran waɗanda ba a yi sallah da su ba sai su zo